ويتجنبها الأشقى kuma kafiri yana nisantar wa'azi yana guje masa saboda shine mafi taɓewar mutane a lahira saboda shigar sa wuta